alamar su kin ga ce ta cikin zuciya Allah marsu Allah marsu kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farin farmaki wa alaikun sani da zuwa yawwa sai da safe ina duba ke ce wacce so ba yaya nura kamar na ji ka ce min sai da safe ke na eh, haka ce daga ai wannan kalmar bai ta dace da ba mutanen da ka bari a waje su ya kamata ka faɗa wa haka ba ni da ka tarar a gida ba ka tuna fa ni matar ka ce kamar yadda ka sani kuma ina da haƙoƙi da yawa a kanka wanda kuma ka sani ba na samun wa'annan haƙoƙin a gare ka kuma zan yi bikin ciki hakika a tsira da lahira su tsayar da kai a karɓar min haƙi a kan zalunta ta da kake ba ba zan so a neman min na da na rasa a gidan duniya a dalilin aure na da kai yayi nura kasa shi Allah fa ba zalimin sarki ba ya wuri ina neman afuwa dan Allah ya haƙuri ban gaya maka hakan da na ɓata a kare Maryam da abin da kika faɗa babu na ɓacin rake ko sharri ko raini a cikinsa. gaskiya kika faɗa amma ina sake neman afuwa a karo na biyu domin kuwa samu dukkan wa'annan haƙoƙin naki abu ne da zai yi wahala musamman halin yanzu saboda wani dalili da zai yi wahala na iya bayyana miki shi <laughs> na race ko menene ka gaya mun mana rashin sanin ya fi sanin kwanciyar hankali da haka ki haƙurin zaman jiran lokaci idan da rabu <laughs> alamar su alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki wannan lamari sai dai mu bar wa Allah saboda shi kadai zai magance mana halin da muke ciki amma ina son ki sani safiya yayi nura ba shi da laifi a cikin wannan maganar don turan da bai taba gani na ba yana gani na ya tambaye ni cewa kina da saurayi ni kuma sai na yi la'akari da yawan waya da kike yi sai na sannan ma cewa ai ba za ki rasa saurayi ba saboda yawan waya da kike yi zai iya yiwuwa ma da masoyin kike yi a lokacin sai na ga fuskar su ta karye shi bai yi tunanin zan gane ba sai daga baya sai da wannan lamari da ya faru sai na fara tunano abubuwan da muka yi da shi don haka ki daina ganin laifin shi altaramla duk wayar da kika ji ina yi da ƙawayena nake Antaramla, daga lokacin da yaya nura izo gidan nan na kama da san shi kuma duk wayar da nake yi ina yin waya ne da ƙawayena ina ba da labaransa to amma ai babu wanda zai san haka sai idan har kin faɗa da kanki duk duniya ban taɓa jin ina son wani ɗa ba idan baya ya nuna ba. su ba a haka ki bari ki ji da me ya zo alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki safiya ina son sanar da ke cewar ban taɓa yi wa wata mace irin san da nake miki ba ban taɓa kallon wata mace a duniya irin kallon da nake miki ba idaniya ta ba taɓa zubar da hawaye akan wata 'ya mace a duk duniyan nan ba in baki ba haka zalika zuciyata ba taɓa keɓance wani guri akan wata mace in baki ba da haka ki sani ina son ki kuma zan ci gaba da son ki ba zan daina son ki ba ko da ke kin daina so na kuma daga yau ina so mu ci gaba da karatun da muke yi ta zai yiwu me zai hana hakan zai yiwu ba da lafiya kamar yadda ka sani a jikin ɗan adam babu wani abin da ya fi zuciya mahimmanci cuta tana ciwo sanadin rashin samun yanci da karamci a wajen mijin da na sadaukar da rayuwata domin shi abin da na sani rayuwar aure a wajen mace babu abin da ya kai shi mahimmanci tun da na gama makaranta nake son yin aure domin na ci da bautawa ubangijin da ya halicce ni amma saboda ƙarfin ƙaunar da nake maka na rabu da gurin iyayena na tafi wajen yan uwana domin na yi karatu har na gama jami'a kuma duk na yi haka ne kawai ba don komai ba sai domin na yi daidai da buƙatunka. amma yanzu ga shi ka aure ko rana ɗaya ban taɓa samun farin ciki daga gare ka ba tare da sanin cewa abin da ne maka dakata dakata tabbas duk wanda ya kalubalance ki to tabbas zan kalubalance shi kuma wannan magana da kika faɗa na yadda da ingancinta a matsayin gina ta mata aure in Allah ya yarda insha Allah daga yau zan bar abin da yake damu na araina ni kadai dan bai shafe ki ba ke kuma zan yi kokari in baki dukkanin haƙƙin da Allah ya dora mu a yake a na. Ya nura da gaske. Na kodi ya yi nura. Na kodi Allah ya saka da alkhairi. Da sharhaya. Mhm. Allah ya ban tare da kai ya yi nura. Eh to aje aka abinci. Shikenan buri ya cika ko? Allahumma rasul alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su sai dai haƙuri abin da ya faru a baya amma na tabbatar laifin ki ne kuma na ji daɗi a haka na san a hakan a hakan za mu samu sassauci duk da cewa wannan abun safiya ke nake ɗora ma laifin nan saboda duk ke kika jawo Gogo a yafi yawancin lokutan ma ba waya nake ba, zolaya ce. To aikin gani safiya, ina amfanin ƙarya babu da wanda nake yin waya kawai tsokanar shi nake safiya a kullum ina gaya miki kina da yawan wasa to yanzu wa gari ya waya shi isa dukkan abin da Allah ya yi hani to mu guje masa domin shi ne mu. tabbas da ya nura ya fuskanci ban da saurayi da ba a fuskanci wannan matsalar ba amma alhamdulillah a iya karatun ma yanzu da nake na fara samun nutsuwa ina jin sa kamar a kusa da ni to aikin gani amma babu komai ki ci gaba da yin addu'a kin ji amma ba karamin dama muka yi wasa da shi ba abu a cikin gidanmu yanzu gashi wata ce ta karba ina amfanin shi amma duk da haka ba mu karaya ba alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi maki alamar su Alhamdulillah. Nura? Na'am. Ka san me? A'a. Da ma sunan ki na tambaye ka? Ina so na je unguwa ka tun fara tare a gidan nan taɓa zuwa ko ina ba. <laughs> To banda rigima irin taki, ki da kike baƙuwa a garin, wa kika sani da zaki je gurin sa? Kai, na san mutane da yawa. Allah na san mutane <laughs> To gashi ni dai na shirya na fito ke kuma biki shiryawa. ba. A ni da ma ba ka kai za ka kai ni ba. Kawai da ma izini nake nema yar makwabciyar mu nan za ta. To shikenan. Shi kake da komun mulata. A da lafiya. Inje? Eh. Kana bebe. Da komun mulata. Allahumma rasu. Allahumma rasu kin ga alama ce ta cikin zuciya. fahimtar su in an kasa fahimta za sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farin to gaskiya magana ta Allah ko karatun nan fa ba za a yi shi ba matuƙar ba za ki ci abinci ba na kan gina son a yi karatu to ki ci abinci dan na samu labarin yanzu an ce ba abinci ke ci ba yayin nura dama ka kake so na amma tun wani baka faɗa min ba sai yanzu da ba zai min amfanin komai ba ah to ai abin ba ni ya ni kaɗai ba ne tunda ke ma na tabbata kina so na amma kuma biki gaya min ba to amma dai ka san ne mace ce kuma ka san an san mu da kunya haka ne to amma da kin san da wahala a ce ka zo ka tara mutum lokaci guda ka ce kana son sa musamman ma ke yanda yake da kyan nan ba ta yanda za a yi tunani ya kawo min cewar baki da wani saurayi ko samari ma da suke bibe ki wannan ya hana ni alamar su alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an wani lokacin kin san baka iya gaya mutum cewa kana san sa wa na kasu shi sannu lafiya ba gajiya ya mutan gida ke zo komai in zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba ina na duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara Thank you. tuntun suke zaune ɗaya har ta gaji ta tafi ɗaya kuma tana ci ah, Maryam! Ah, wace? Me ya ba za ki dawo? Wa ya kawo ki gidan nan? Hmm. Ban gane me ya kawo ni gidan nan ba tunda kika ganna aikin ganni. <laughs> Allah mu ummata. Babbar kuma <laughs> Aure ne a garin nan. Dan Allah, Ai aure ne a garin nan. Nan nake zama tare da mijina. Wata makwabciya ta muke maganar ki. Ni dai na san anan kike. Na yi maganar ki wayar ki baya shiga ban san me yasa ba. Ke dai bari, Ani ga baki, ɗaya ma na daina amfani da waya don ban ga amfanin ta ba. Lokacin kuma da aka yi bikin ki, ba ni da lafiya ban san inda kaina yake ba. Me ya faru? Yanzu haka fa akan soyayyan nan ne ko? Kwarai kuwa. Ke ku in tambaye ki, wai wannan wanda kike ta jiran nan shi kika aura? shi na aura amma a gaskiya na yi nadamar ciran da na yi masa Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah. kun shanye min miji sannan kun shanye min ya Alhaji ma wallahi a tafin an nuna yi ajiya a makawiya ce wani shi hankali ne wannan ya kamata a yi makoci muna san ma an yi text din ai result din da iri ɗaya zai bayar to a dama an yi haka ne da an raina miki hankali ai irin wannan abin ya kamata a ce ka gaya min ne kafin kai to wannan shine dalilin da yasa ka ji wannan tafiyar dole sai an shirya mata Sometimes when the destiny is to ruin your soul, there is no taking for the back of. Sometimes when the calamity falls in your role, there is no retreat and no surrender. But the consequences are how to survive and how to be escaped for the role. Waye suriki. Ka tsallako kargo ka tsallako sabara ka zo ka ci kuɗi. Haba umma yayi. Kada kan mana na hauka. waye surki ai ni hajjaji sai na gama wallahi kin fi kin fiye da yadda nake ganin ki a da ku ce masoya ai na matsala take mun gaji irin wannan mai gizo film production brought you Big blockbuster web series 2021 year waye suruki producer Sadia Uwar Soro and executive producer Musa Idris Gana writer Isiaku Magic assistant director Jisar Dauna story and directed by Kamal H Mai Katifa waye suruki biyu uku will check out, but you find out the whole fallout. Why is it?